Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bannan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa za mu kawo muku shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah amma nan da daigogi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Firaministan Labanan ya sanar da yin watsi da shirin kafa gwamnati. Ƙungiyoyin gwagwarmaya na Falastinu sun yi tarar da buɗe ofishin jakarancin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi a birnin Tel Aviv. Ƙungiyar tarar Afirka ta bayyana matukar damuwa game da ƙara gabarbarewar tsaro da buƙatun jin kai a yankin Sahel. Don zuga labaran kamar da za su zo maku. Firaministan Labanan Sa'ad Hariri ya sanar a wannan Alhamis da yin watsi da shirin kafa gwamnati a ƙasar watanni tara bayan naɗin da aka yi masa. Matakin na Hariri na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da tsunduma a matsayin tattalin arziki mafi muni a tarihi a nada sada hariri ne a matsayin firayim minista a watan oktoban bara sai dai ya kasa kafa gwamnati da za ta kai ga sama wa kasar hanyoyin samun tallafin kasa da kasa da take matukar bukata a daidai wannan lokaci ƙungiyoyin gwagwarmayar palestinu sun yi tir da haɗaɗɗiyar daular larabawa kan buɗe ofishin jakadancinta a birnin tel aviv makonni kaɗan bayan kisan da isra'ila ta yi wa falastinawa sama da 120 a zirin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar hamas ta ce matakin na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya nuna ci gaba da goyon bayan laifukan da isra'ila ke ci gaba da aikatawa akan al'ummar falastinawa hamas ta ce haɗaɗɗiyar daular larabawa da sauran kasashen larabawan da suka kulla alaka da isra'ila nan ba da jimawa ba za su gano girman laifin da suka aikata buɗewar ofishin jakadancin na haɗaɗɗiyar daular larabawa a ran laraba ya zo ne makonni biyu bayan da isra'ilar ita ma ta buɗe ta ofishin jakadancin a birnin abu dhabi haɗaɗɗiyar larabawa da bahrain sun dawo da alakar ta su ta diplomasiya ne da isra'ila a watan disamban bara a yarjejeniyar da tsohon shugaban amurka donald trump ya kira da yarjejeniyar karni wacce kuma falastinawa suka yi watsi da ita tare da danganta da cin amana daga kasashen larabawan shugabannin kasashen congo da kuma na madagascar sun wa da zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi sakon taya murna kan zaben da aka yi masa a matsayin shugaban iran na goma uku kamfanin dillancin labaran iran na irna ya rawaito daga wata sanarwa da ofishin jakadancin iran a jamhuriyar demokradiyyar congo ya fitar tana cewa shugaba denis sassin inkeso ya isar da sakon taya murna ga zababben shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi tare da fatan karfafa alakar amintaka da ke tsakanin kasashen biyu shi ma dai a wata sanarwa da ofishin jakarancin iran a madagascar ya fitar shugaba andre rajaulina ya mika sakon taya murna ga ibrahim ra'isin tare da fatan karfafa alaka tsakanin kasashen biyu ibrahim ra'isi dai ya lashe zaben shugabancin kasar iran ne da aka gudanar a ranar 18 ga watan yuni da ya gabata kuma tun lokacin ne yake ci gaba da samun sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen duniya daban-daban To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta sanar cewa za ta tura sojoji ashirin da biyar zuwa wuraren da ke fuskantar bore inda ake sa ran girke motocin sojoji yayin da jirage masu saukar ungulu kuma za su rika shawagi a mahimman sassa da take tabbatar da hakan ranar Laraba ministar tsaron kasar Nosiviwe Mapisa Nkalula ta ce a yanzu haka akwai sojoji da suka kai dubu a lardin kwazulu natal wanda ke fama da bore baya ga wasu karin dakarun 800 da aka girke a birnin durban na bakin teku zanga-zangar ƙinjinin matakin tsare ya tsohon shugaban kasar jacob zuma a gidan yari ce ta rikide zuwa boran da ya laƙuma rayukan akalla mutane 72 yayin da kuma aka rawaito cafke mutum sama da 200 rahotanni sun ce an fasa ɗaruruwan shaguna tare da lalata wuraren sana'o'i kuma masu boran sun rika kwasar ganima kafin haka masu boran sun fara ne da zanga-zangar siyasa inda suka rika datse tituna suna kuma cinnawa dukiyoyi da ababen hawa wuta shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce kasarsa na yin asarar ta kai ta dalar amurka biliyan 20.3 a duk shekara sakamakon ayyukan 'yan fashin teku da sauran nau'ukan laifukan da ake aikatawa a teku shugaba buhari wanda mataimakin mataimakinsa yemi ba ya wakilta a taron kaddamar da shirin sanya ido kan tekun kasar mai lakabin falcon a project wanda aka tsara domin dakile ayyukan bata gari a yankunan teku ya ce najeriya na da tarin albarkatun iskar gas a sassan tekunta wanda albarkatu ne da ba a ci gajiyar su ba kuma nan gaba su ne madogarar kasar a fannin raya tattalin arziki ya karar cewa a yan shekarun baya bayan nan barazanar bata gari a sassan tekun kasar na kara haɓaka tana kuma ƙara barazana ga tsaron rayukan al'umma da tattalin arzikin sassa masu safara ta teku ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta bayyana matukar damuwa game da ƙara taɓarɓarewar yanayin tsaro da bukatun jin kai na al'umma a yankin sahel hukumar ƙungiyar mai lura da batun wanzar da zaman lafiya da tsaro ce ta bayyana hakan cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar laraba biyo bayan taron baya-bayan da ta gudanar dangane da yanayin tsaro a yankin sahel sanarwar ta ambato dalilan da suka haifar da waɗannan manyan matsaloli da suka hada da karuwar hare-haren 'yan ta'adda da ayyukan ɓata gari da masu ɗauke da makamai da ke yankin daga nan sai sanarwar ta allah wadai da muggan ayyukan 'yan ta'adda da masu safarar miyagun kwayoyi da masu fasakaurin ƙananan makamai da masu gudanar da muggan laifuka tsakanin ƙasashen shiyar a cewar sanarwar ya zama wajibi a ƙarfafa sha'anin jagorancin al'umma da inganta ƙarfin hukumomi na ƙwarewa da sanin makamar aiki da gina kasashe masu yalwa a yankin na sahel a wani ci gaban kuma kungiyar ta ayo ta yabawa tawagar haɗin gwiwa ta g5 sahel mai yaƙi da 'yan ta'adda a yankin na sahel bisa ci gaba da ƙoƙarinta na dawo da yanayin zaman lafiya da tsaro a yankin duk da kalubale da tawagar ke fuskanta a wasu sassa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran sheshin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka tana da niyyar sake buɗe karamin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus don gudanar da mu'amala da falasinawa a cewarsa blinken ya jaddada cewar har yanzu akwai batun kafa a kasar falasinu mai cikakken yancin kai kamar yadda ya sanar da shirin amurka na haɗa gidauniyar kuɗaɗe domin sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya lalata ba tare da gayyatar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin batun sake gina yankin ba a ƙarshen ziyarar aikin da ya gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila da garin ramallah cibiyar hukumar cin ƙwarya ƙwarir gashin kan falasinawa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya gudanar da taron manema labarai a birnin kudus da a cikin maganganun da ya furta ya yi da'awar cewa hakika kulawa da batun jin kan ɗan adam a yankin zirin gaza shine babban al'amari na tushe don haka amurka za ta haɗa gidauniyar neman taimako na ƙasashen duniya domin sake gina yankin bilinken ya jaddada cewar rawar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas take takawa a yankin zirin gaza na gudanar da harkokin yankin za ta canza idan har kasar amurka da kawayenta suka samu nasarar gudanar da shirin sake gina yankin ta hanyar gidauniyar da za su kafa ta hanyar mai da kungiyar ta hamas saniyar ware a yankin kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar amurka ya furuci da cewa gwamnatin joe biden tana kokarin ganin ta jagoranci wata ga gagarumar hubbasa ta hanyar diflomasiyya ta bayan fage domin kawo ƙarshen duk wani abin da zai sake janyo tashin hankali tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasɗinawa da suke yankin zirin gaza bilinken yana mai cewa a zaman tattaunawarsa da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da shugaban hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas sun cimma matsaya kan wasu batutuwa masu mahimmanci yana mai nuni da cewa akwai buƙatar ɗaukar matakin magance manyan dalilan da suka haifar da bullar tashin hankalin kwanan nan tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai jaddada cewa ɗaukan matakin samar da 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila matukar aka samu amincewa da da sharuɗan da aka gindaya a jawabinsa a yayin tattaunawa da mahmud abbas shugaban hukumar cin ƙwari a ƙwarar gashin kan falasinawa a garin ramallah sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka za ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amurka da ta amince da ware kuɗi dala miliyan saba'in da bakwai domin taimakon falasinawa a wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya ɗauki yanke alkawarin cewa gwamnatin amurka za ta gabatar da kuɗi dalar amurka miliyan biyar da rabi wajen sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya rusa yana mai jaddada cewa ba za su taɓa barin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta amfana da wannan kuɗi ba kuma gwamnatin ƙasar ta amurka za ta gabatar da tallafin kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan talatin da biyu ga cibiyoyin jin kan ɗan adam sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a cikin jawabinsa ya yi furuci da cewa rikicin birnin kudus da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa, ya samo asali ne daga matakin da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na musgunawa Falasinawa a masallacin aksa don haka sa tana adawa da duk wani matakin tsokana daga ɓangare guda yana mai jaddada haƙƙin iyalan Falasinawa musulmi da na kirista na gudanar da ayyukan ibadunsu hakanan ministan harkokin wajen kasar ta amurka ya bayyana cewa gwamnatin amurka za ta sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus da aka mamiye da hakan ke nuni kan sake buɗe shafin alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin joe biden da hukumar cin a kwarar gashin kan falasinawa bayan da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta rufe ƙaramin ofishin jakadancinta sakamakon furucin da ya yi cewa ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dukkanin birnin kudus ciki har da yankunan gabashin birnin da aka shata a matsayin mallakin Falasdinawa, kuma fadar mulkin su bayan kafa 'yantacciyar kasar falasɗinu shafin watsa labarai na azios na kasar amurka ya nakalto daga wasu jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya sanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu cewa gwamnatin joe biden tana son sake buɗe karamin ofishin jakadancin ta a birnin kudus cikin ɗan gajeren lokaci duk da rashin amincewar netanyahu kamar yadda 'yan rahoton gidan talabijin na al jazeera a Falasɗinu Shirin Abu Akala ta habarta cewa shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas ya jaddada cewa yana shirye ya kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta samu karɓuwa a wajen dukkanin ɓangarorin ƙasa da ƙasa domin sake gina yankin zirin Gaza. Hakanan a yayin ganawar da ta gudana tsakanin sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken da Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Blinken ya bayyana masa cewa manufar zuwarsa yankin gabas ta zakiya a wannan lokacin dalili ne da ke gwada cewa lalle gwamnatin amurka tana ci gaba da yin riko da batun kiyaye tsaro da amincin haramtacciyar kasar isra'ila da kokarin magance duk wani rikicin da zai kunno kai a birnin kudus da yankin yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza har ila yau bilinken ya fayyace cewar gwamnatin amurka tana kokarin ganin ta janyo kasashen duniya domin gudanar da ayyukan jin kan dan adam a yankin zirin gidan gaza kuma za ta yi duk ƙoƙarin da za ta iya domin ganin ƙungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ba ta yi amfani da kuɗaɗen tallafin sake gina yankin zirin gaza ba. hakanan mai magana da yawun fadar gwamnatin white house ta kasar amurka jin fasaki ta bayyana cewa manufar ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar amurka ya kai yankin gabas ta tsakiya ita ce tattauna yanayin da ya dace na ganin an samu tsagaita buɗe wuta mai ɗaurewa tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa da shirin sake gina yankin zirin gaza a gefe guda kuma kafin sakataren harkokin wajen kasar amurka ya ziyarci garin ramallah domin domin ganawa da shugaban hukumar falasinawa ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya yi gargadin cewa duk wani matakin ci gaba da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin akasa da ƙoƙarin ci gaba da aiwatar da bakar siyasar koran falasinawa daga gidajensu a yankin hayu sheikh jarra lamari ne da zai iya sake janyo bullar rikici tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na Falasɗinu Riyad Almaliki a garin Ramallah ministan harkokin wajen kasar Jordan ya yaba da matakin da gwamnatin kasar Amurka ta ɗauka dangane da su lamirin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye da kuma rashin amincewa da koran Falasɗinawa daga muhallinsu gami da aniyar gwamnatin kasar ta Amurka na ganin an kafa 'yantacciyar kasar Falasɗinu mai cin cikakken 'yancin kai inda ya gwada muhimmancin waɗannan manufofi manufofi da tasirinsu wajen sulhunta tsakanin falasinawa da yahudawan sahiyuniya hakanan ministan harkokin wajen kasar jordan ya gana da shugaban falasinawa mahmud abbas tare da gabatar masa da sakon wasikar sarkin jordan kan jaddada daidaiton manufofi a tsakaninsu inda aiman asafadi yake fayyace cewar sakon wasikar ya jaddada muhimmancin samun daidaiton matsayi a fagen tunkarar irin halin da ake ciki bayan dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin Gaza da neman hanyar wanzar da matakan siyasa da za su hana sake faruwar yaƙi tsakanin ɓangaren Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Safadi ya jaddada kawo ƙarshen wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da na Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida kan masallacin Aksa tare da janye bakar siyasar koren Falasɗinawa daga gidajensu a yankin Hayu Sheikh Jarrah da Silwan. a nashi bangaren ministan harkokin wajen hukumar falasinawa riyad almaliki ya jaddada muhimmancin samun matsaya ɗaya tsakanin falasinu da ƙasar jordan da nufin kaiwa ga matakan siyasa da za su hana sake bullar yaƙi tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da komawa kan teburin tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a gefe guda kuma wani jami'in harkokin wajen amurka ya bayyana cewa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na rashin sanya ƙungiyar hamas hamas cikin jerin waɗanda za ta dama da su a harkokin sake gina yankin zirin gaza yana matsayin kalubale ne ga kungiyar saboda gwamnatin amurka tana son sake dawo da ikon kula da yankin na zirin gaza ga hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa jami'in ya kara da cewa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba ta da haƙƙin sokar gwamnatin amurka saboda amurka za ta sanya majalisar ɗinkin duniya gaba ne wajen gudanar da ayyukan sake gina yankin da gabatar da kayan kayayyakin jin kai ga mazauna yankin tun farkon makon da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman tattaunawa kan batun abin da ke faruwa a yankin zirin gaza a ranakun litinin da laraba musamman saboda ganin irin munanan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaddamarwa kan yankin da kuma wuce gona da irin ta kan masallacin aksa gami da yankunan falasinawa da ta mamaye a birnin kudus belarus amma kwamitin bai fitar da wani bayani ba saboda amurka ta ki amincewa da hakan sakamakon matsayin shugaban kasar amurka joe biden cewa har-haren da isra'ila take kaddamarwa kan falasinawa mai da martani ne kuma bata shige gona da iri ba kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar ta amurka anthony blinken ke cewa suna nuna cikakken goyon baya ga isra'ila kan hakkinta na kare kanta kuma tsoma bakin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biya Hausa. Mai magana Aliyu Nasara ko kumin galma. A ra'ayi na shine wannan a dangance da mu'amala da an kai a na shakka Abdul Jabbar shi da malama abinda muka bukata mu san mu'amala wannan wanda muna bukatan mu san inda magana take kuma mun shi bayani kenan shi shakka Abdul Jabbar kamar abin da shi nufi kenan cewa hadisan da ya zo da su da malama sun gazo da su cewa a bashi minti goma ya mai kaɗan shi hiddo da hujjoji kamar da muka dace ya ce kuma ana so a hiddo da fanni guda daya a tattauna kai ne ya eh, an kare kuma a jawo da wani sa'an na biyu kuma ce kamar siya misalin abu kaza shi ba shi ya ce ma ya bata ci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar an masalta manzo Allah da abu kaza wanda manzo Allah ya huce gaban wannan kenan mu gane abin da aka nufi Allah kuma shi fahimtar da mu gaba ki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa da biyu ne Hausa barkamu da warhaka mai magana Lawal Yanu daga Jamhuriyar Ayyuna a yau dangance da wannan drama ta mukabalar da aka gabatar tsakanin malaman kano da shakabul jabar wanda gwamnatin kano ta shirya baya dama mun san za a rina wayan sace zanin mahaukaci mun san da bayan da za a yi ta ce alƙalin ma da aka sa ya yi da da shakabul jabar shi da kanshi yana da matsala tsakanin su da shi don haka mun san ta gwamnati ne ta yi abin da ake cewa ne a yada kwallon mangoro a huta da kuda saboda ta riga ta yi kirarin kun malaman sun nuna sun kasa shi yasa aka yi wani abu don a nuna wa duniya cewa an yi amma kowa ya san wannan kawai shirme da shirme ta ne fatan mu dai Allah ya ba wa malam hakuri Allah ya ba shi lafiya sunana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karamari, ta birnin da mu a jamhuriyar Nijar to bayanin da nake so in kawo akan bayani na shugaban kasa ta jamhuriyar Nijar Alhaji Bazum Muhammad gaskiya shugaban kasa ta Alhaji Bazum Muhammad mutum ne wanda yake son ya haɗa kai da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya saboda shi mutum ne mai son cikakken zaman lahiya kuma mai son ya ga talakawa sun ji daɗi na ƙasar shi Nijar hamma na ƙasashen Afirka baki ɗaya kenan a game da wancan bayanin da ya yi na wajen wanda ya shahi mali to wasu da basu ma abin kyakkyawan fahimta ba ke gani kamar wani laihi ne ya yi to shi kuma gaskiya shugaban ƙasa ta na nijar alhaji bazum muhammad mutum ne mai son danƙon zumunci ya haɗu kuma mai son cikakken zaman lahiya da ƙasashen afirka da ma duniya baki ɗaya mutane ya kamata su gane kar su mai da abun kamar wani abu wanda ba daidai ba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rediyo Jamhuriyar Musulunci mai magana a Rabiu Muhammad Gidan Mari daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan bayyana ayina ne na farko a wannan tasha mai albarka wato Radio Tehran Radio Jamhuriyar Musulunci. Ina so na mika sakonna ne gwamnatin mota jihar Sokoto kan wutan mu ta lantarki da muke kuma da ita sama da shekaru uku yanzu haka ba ma an fara sace wayoyin wutan lantarkin da ke tafi a turakun wutar daga garin gidan maji a garin sama da turu arba'in da wani abu an cire musu waɗanda fatan za ta taimaka ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan matsala kuma a gyara muna wutan wutar lantarki na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadar Asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar Nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato gabatarwar babbar sallah za mu yi fatan ubangiji Allah sa kamar yadda aka sallata wacce sallah karama lafiya Allah ubangiji ya sa mu ga wannan rana ta babbar sallah lafiya kuma ya kamata a ce masu dan gudanar da harkokin na cikin cikin gari kamar a kan motoci da babura ya kamata a yi hatsara domin ganin cewa. duk lokacin da aka gudanar da sallah akan samu hatsara su yawaita to da fatan Allah ya sa a gudanar da wannan sallah lafiya ba tare da an fuskanci irin wannan matsala ba wannan shine ra'ayina radio jamforiyar musulunci Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga dau jihar Bauchi to game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na cewa shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad murnar cika kwanaki 100 cif cif akan karagar mulki muna taya shi da addu'ar Allah ya bashi ikon akan cika alkawuran da ya ɗauka wa 'yan Nijar baki ɗaya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Nijar da Najeriya da ma sauran sassan mu na Afirka baki ɗaya da fatan Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa. Na gode rediyo jamhuriyar musulunci Tehran mai magana Ilyasu Yakuba daga nan jihar Bauchi. To Marila masu saurare saboda karancin lokaci a nan zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu hajj da ma illahirin waɗanda aka jamuriyon su ni hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya transition na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu saki saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki da miki tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan na rajon BOH da ke birnin tehran da ni awal kun na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu na yau ma malam bai gushe ba inda zai ci gaba da tattaunawar da muka faro da malam musa minage bana sake da kowa a cikin shirin namu na yau malam bai gushe ba inda za mu ci gaba da tattaunawa da muka faro da malam musa menage wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani ne kan kawo hujjoji na hankali da shari'a kan cewa dukkan halittu tare da dan adam suna gadon iyayensu ta hanyoyi masu yawa in malam ya shirya bismillah assalamu alaikum na cikin bayani na hujjar hankali da shari'a cewa halittu ko kuɗan adam kai duk sauran halittu ma masu dai kyankyasa da yaɗuwa da in kwai ne ma in ma waye ne ma sukan gaji wato iyayensu ta fannoni masu yawan gaske fitattun fannonin su ne akwai siffatul jasadiyya ƙiran jiki tuku iyaye da 'ya'ya ko ku 'ya'ya sukan yi kamanceceniya da iyayensu da kakanninsu daga ƙirar jiki gaba ɗaya na gangan jiki ba a bar wasu gaba ɗayansu za su ɗauko gashi ne kalan kunnen ne kai har da sauti tafiya da girman jiki ko ƙanƙantarsa wannan wanda kowa wanda waƙi ido ya tabbatar ya fi saraya sun haka yana faru kowa yana ji yana gani ko ba a bukatan ayin alkur'ani kai kasan cewa wasu jinsi ana ganin su za a gane su wane ne wannan akwai wata kistan da muna hira da a aboki na wata shekara muna tattauna irin wa'annan abubuwa na yadda dan adam yadda ake akwai masu gane zuriya da jinsi ko wasu taba ganin sa yana ba mu labari cewa baban su yana da wani abokinsa sun yi wasan su na samarta suka rabu a kai shekaru ba su haɗu ba kowa ya kama yankin duniyansa suka hayayyafa har suka zama sun tsufa sun zama dattijai a ranar sai wannan ya je kasuwa kawai sai ya ga 'ya'yan abokinsa bayan sun rabu tun a duniyar samartaka ba su hayayyafa ba amma yana ga 'ya'yan abokinsa kawai sai ya kira su kawai ya ce musu ishara dai cewa ko ya ce musu ku 'ya'yan wane ne ko ina wane kawai sai ga dinga kallon juna kuma ya tabbata cewa 'ya'yan abokinsa ne da suka rabu tun suna yaranta amma ya gansu ya gane su wannan abun da waƙi ya tabbatar sannan akwai tarihi na imam alaihi salam na maganan kirar gangan jiki cewa lokacin da zahara alaihi ta rasu sai ya ba dan uwansa ƙil. cewa ya nemo masa mace mai alamar kiran ba mai karamin ruwa ba isharar dai cewa ba zan iya kawo hadisin da larabci kai tsaye ba amma yana nuna masa cewa ya samo mashi mace wanda za ta haifu mashi mai kiran karfi jarumi wanda zai taimaki imam Hussaini a yakin karbala wannan wato mahalli shahid cewa ana kiran ganganci saboda haka wannan hujja ce da take nuna cewa ku ma'aurata musamman mace idan kika sake kika auro kika samu ko kika samu kika auro ma kika auri namiji uban 'ya'yanki daga ƙaramin daga wani iri masu rauni raggaye masu ƙananan halitta wanda ba za su iya kare ki daga in bala'i ya afko maki na yan uwanki halittu ko dabbobi ba to za ki gane kudin ki rana tana fita da fani saboda ko a masu karin magana suka ce alamar ƙarfi yana ga mai kiba dan adam ya tsani karamin abu ɗan surut kankani mai ƙaramin ruwa ga ragganci ga lalaci wanda ba zai iya kare ku ba in bala'i ya zo to nan fa a gidan duniya fa ba maganan zuwa maganan lahira ba istilahin musulunci shi ya kasa abin daban-daban za mu ji gaba daga nan gaba daga ina ma za a fara ba maganan wannan ba saboda haka hankali ma ya tabbatar a haka. masu raro kada ku shafa irin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio BOH da ke nan Tehran na kasar Iran inda kuma muke sauraron Malam Musa mai dage wani tsohon malamin makaranta daga garin Jos na kasar nigeria inda malamin zai ci gaba da yi mana bayani kan jan kunnen mata da suka yi zaben tumin dare wajen aure. To wanda ta sake ta yi zaben tumin dare ta zaɓo wanda ba zai tsare mata mutuncinta da kare mutuncinta da 'ya'yanta ba a gidan duniya mai haɗari wanda ga abubuwan haɗari iri-iri nan daga 'yan uwanku halittu mijin kirago ne mai ƙaramin ruwa mara ƙarfi abu kaɗan zai iya zo a yanke shi da mari ya faɗi ko ma sauti ɗaya zai iya firgita shi ya dinga rawa to nan za ki san kin yi zaɓen tumun dare wanda kuma kila mai rauni ne mai wanda ma ba zai iya nemo abinci ba sai dai ya kwanta na ya tsare mutuncinki to haka shi ma namiji idan ya suke ya je ya auro daga wata zuriya wanda ba su iya kula da yara saboda daga cikin gadon gidansu haka suke tunda ana gadon abubuwa da yawa na daga ɗabi'ar ɗan adam ana gadon ƙiran jiki ana gadon ɓangaren hankali da gaɓuɓuwan jiki da rauni ko ƙarfi duk waɗannan abubuwa ana gadon su saboda haka in ka gado ka auro daga wani iri da ba zai amfana ma 'ya'yanka komai ba tarbiyya da rashin kula da su da abubuwa da rashin tsafta da dai abubuwan nan ga su daban-daban su haka suke tunda suna gado wannan gadon ilimi ya tabbatar hankali ya tabbatar ballantana duniyar mu ta yau ga karamin misali cututtuka ma ana gadon su ciwon shuga da sauransu ga maganar sikila yanzu an ci gaba cewa idan in ba dai ganganci ba akwai ilimi da za maganar dna da za a je a gane wannan in kuka aure ku da ku mai iri wannan jini da wannan jini to za su haifi mai sikila ka kun su ci ɗanku kenan kun ɓata tarbiyya kun kwana ba ku a bicci saboda ciwon sikila tana hana bicci kuma da gangar tunda yau Allah ya kawo mu duniyar ilimi akan gane haka to wanda ya yi sike ko ta yi sike suka yi wannan tofa kada su yi kuka da kowa su yi kuka da kansu saboda su ne suka yi sike ba su yi binciki junansu ba yaya waɗanne irin yara za su haifu kuma kun haifu masu ciwo saboda gangancin da kuka yi ga ilimi a bayyane a yanzu wannan kenan to muna bayani a duniyar ɗan adam to ba ma ɗan adam ba akwai wani abin al'ajabi a duniyar ƙwari kuɗan zuma in har kuɗan zuma Sarauniyar Zuma in za ta yi aure ba za ta aure raggon namiji ba, ina ga ɗan adam mai hankali wanda Allah ya ce wa lakada karramna bani Adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila. Ɗan adam fa kenan a gidan duniya ba halittar da Allah ya ba ta ilimin kwanya mai ilimin progress na karuwa sai ɗan adam sauran halittu fa su ilimin kakansu na farko shi suke gado har duniyar yau ba ci gaba misali in tsuntsu ne kalan shekan gidansu shi ke yi bai iya shekan na wani tsuntsun ba wani kalan tsuntsun ma in shekan ya lalace ba za su iya renovation ba sai dai su sake sabo ba ilimin ci gaba ba ilimin dan adam mai ilimin kira gini kwakwa ga sunan mun hau duniyar sama mun hau duniyar ruwa ga kayan sadarwa ga kayan ci tsirrai kiran dabbobin duk wani dabba da kanga tana wani abu na abun al'ajabi to dan adam ne ya koyar da ita saboda haka ya kamata mu dinga lura da wannan maganar kuɗin zuma za mu ji bayani a karatu na gaban abin al'ajabi yadda sarauniyar kudin zuma in za ta yi aure sai ta ba su exam sai ta ba su assignment sai wanda ya ci jarabawan za ta aura abin al'ajabi masu ilimin kwakwa na binciken tsirrai ko kwari sun gano wannan kuma ya tabbata yana nan to ina ga kai dan adam da Allah ya fifita ka ya ce kana sama da kowa daga cikin halittu kuma kake amfani da wannan daman ka sake kika auro ko ka auro wanda zai zama cutarwa ga yaranka ko a 'ya'yanki in yi zaɓen tumun dare ka yi zaɓen tumun dare. to masu raro ga shi dai malam ya fara buɗe sabon kundi to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe dai muna yi wa malam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ayyukan da ke gabansa a madadin na da ke nan babban birnin kasar iran ni awar kunya na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin wani karshe wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi da kuma sharhi kan wasu daga cikin batutuwa da suka faru kwana kuma suke ci gaba ɗaukan hankula a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Cikin 'yan kwanakin da ƙasar Afirka ta kudu ta shiga cikin wani mawuyacin yanayi da kuma hali na tashin hankali da rashin tabbas a ƙasar sakamakon zanga-zangar neman a sako tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma. wanda magoya bayansa suke yi sakamakon ɗaure shi da aka yi na watanni goma sha biyar saboda ƙin mutunta umarnin kotu wanda kuma daga baya waɗannan zanga-zangogi suka rikide suka koma tarzoma da satan kayayyakin gwamnati da kuma na jama'a lamarin da ya zuwa yanzu dai ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane saba'in baya ga waɗanda kuma suka sami raunuka da kuma waɗanda 'yan sanda suka sanar cewa suna rike da su to ko menene dalilin wannan tarzoma da kuma tashin tashina da ke faruwa a ƙasar afirka ta kudu ɗin menene dalilin haka me janyo wannan lamari yaya matakan da gwamnati take ɗauka kan haka ɗin sannan kuma yaya makomar mutuncin ƙasar yake a idan duniya to waɗanda sa daga cikin abubuwan da daidan allah za mu dubi a cikin shirin namu na yanzu sai ku kasance tare da mu tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe. da masu saurari barka mu da sake saduwa. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Afirka ta Kudu ta sanar da girke dakaru a yankuna biyu musamman a yankuna biyu na kasar bayan tsanantan rikice-rikice da kuma tarzoma da magoya bayan tsohon shugaban kasar Jacob Zuma suke yi wanda yake ga aron gama da jami'an tsaro tare da kisan mutane da dama baya ga barnata kadarori da kuma sace-sacen kayayyakin jama'a da kuma wato na gwamnati a sassa daban-daban na kasar ciki ko a halin yanzu har da birnin johannesburg tsanantan rikicin na zuwa ne a daidai lokacin da kotun tsarin mulki ta kasar ke nazarin hukuncin watanni goma sha biyar da aka yanke wa tsohon shugaban kasar jacob zuma bayan samunsa da laifin kin mutunta kotu lokacin da ya ki amsa gayyatar da aka yi masa don yin masa shari'a kan zargin rashawa da cin hanci da ake yi wa gwamnatinsa a lokacin da yake mulki to sanarwar girke su waɗannan dakaru da gwamnatin ƙasar ta fitar ta ce za a samar da tsaro a yankuna biyu da rikicin ya fi tsananta ta ji kuwa yankunan na kwazulu natal da kuma guten da nufin shayo kan borin da kuma tarzoman magoya bayan shi tsohon shugaban kasar wanda ya tsananta a wannan yankuna guda biyu idan ana iya tunawa dai tun a juma'ar makon da ya gabata ne dai magoya bayan tsohon shugaba zuma din suke ta gangami tare da bukatar a sake shi suna kuma masu barazana tayar da hankali a kasar matukar da aka ki amincewa da wannan bukata tasu na a sake shi shugaba zuman ko da gwamnati dai ta sha albacin magance duk wata barazana daga gare su shi dai shugaba zuma din ya mika kansa ne a ranar larabar makon da ya gabata daidai lokacin da wa'adin da kotu ta ɗiba masa da ya mika kansa ga 'yan sanda ko kuma a bada umarnin a kamo shi a wannan dare din ya mika kansa ga 'yan sanda din kana kuma suka yi gaba da shi ake ci gaba da tsare shi a gidan yari a wannan yankin tsohon shugaba zuma din da ya mai shekaru 79 a duniya da irin waɗannan zarge-zarge da ake masa sai dai kuma har zuwa yanzu yana da irin farin jini a tsakanin da dama daga cikin al'ummar kasar wanda hakan ana ganin yana daga cikin irin abubuwan da suka janyo waɗannan zanga-zangogi da ake yi a kasar duk da cewa lamarin ya rikide ko kuma sun yi amfani da wannan daman wurin rikidar da zanga-zangan zuwa lamari na tarzoma da kuma sace kayayyakin gwamnati da na jama'a wanda da dama suke ganin akwai wani dalili na bayan fage wanda ba dole bai zama to batun zuma din ne ya sanya wani lamari to ya zuwa yanzu dai kamar yadda mahukunta a kasar afirka ta kudu da kuma kafafen watsa labarai daban-daban suke bayyanawa zuwa yanzu an bayyana cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan tarzoma da rikice-rikice da ke faruwa din sun dara mutane saba'in wasu rahotanni din suna nuna cewa mutanen sun kai mutane saba'in da bakwai waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici da ke ci gaba da faruwa baya ga kuma wasu waɗanda suka sami raunuka bugu da ƙari kuma kan waɗanda jami'an tsaro na 'yan sanda da sauransu suka kama su suke kuma ci gaba da tsare da su waɗanda su ɗin ma ana maganan suna da yawan gaske kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa a ranar juma'a ta gabata ne aka fara asalin zanga-zangogi din a waɗannan manyan waɗannan garuruwa da muka ambata da kuma wasu yankuna na ƙasa to sai dai kuma lamarin ya ci gaba da munana ne musamman a farko farko wannan mako din tun daga ranar talata inda aka fara samun irin waɗannan sace-sace na kayayyaki na jama'a da kuma na gwamnati a manya-manyan birane na ƙasar lamarin da ya sanya daga baya shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya bada umarnin tura sojoji zuwa waɗannan yankuna a kokarin da ake na su taimakawa jami'an tsaro na 'yan sanda waɗanda su ne suke ci gaba da kokari gurin ganin sun kwantar da wannan tunzuma da haka ana ganin cewa tura sojoji din zai iya magance wannan matsala cikin gaggawa a wata sanarwa da na 'yan sanda ta afirka ta kudun ta fitar ta bayyana cewa ta gano waɗansu mutane goma sha biyu waɗanda ake ganin cewa su ne suke da hannu gurin tayar da wannan rikici da kuma wannan tarzoma da ke faruwa su ne ummul aba'isin ɗinsu don haka za ta ɗauki mataki a kansu shugaban ƙasar da ya yi jawabai a lokuta daban-daban a ƙoƙarin da ake yi na kwantar da wannan tarzoma shugaba sarar mafosa na afirka ta kudu din ya kira wannan zanga-zanga a matsayin wato tashin hankali mafi muni da afirka ta kudu din ta shaida tun a shekarun 1990 wato kafin kawo ƙarshen mulkin wariya da ya kasance yana gudana a ƙasar Ta jami'an gwamnati a nan Afirka ta kudu da kuma ministoci a kasar sun ja kunne kan cewa ci gaba da irin waɗannan yanayi na satan kayayyaki da kuma kona gurare haka din zai iya haifar da rashin kayayyaki na abinci da rai wato kayayyaki na more rayuwa za a rasa su musamman abin da shafi kayayyakin abinci a ƙasa din wato saboda ci gaba da irin waɗannan kone-kone da ake yi to rahotanni da dama dai sun bayyana irin yanayin da ake ciki a ƙasa din saboda munin yanayi an bayyana cewa sama da manya-manyan shaguna 200 ne a ƙasa ɗin ya zuwa yanzu aka yi musu warwaso da kuma watanda da sace duk kayayyakin da suke ciki bugu da ƙari kan ƙona su bugu da ƙari kan irin bankuna da kuma wajajen da ake cire kuɗi na kan hanya su ma da duk an bi alalata lalata su da kuma kwashe dukiyar da ke ciki hakanan kuma wuraren cin abinci da manya-manyan shaguna da wuraren sai da barasa da kuma tufafi duk dai an wawashe su an bar su a cikin irin wannan yanayi irin faifan bidiyo da ake ci gaba da fitarwa daga afirka ta kudu din suna nuni da irin yanayin yadda lamarin munin da lamarin ya kai to abin tambaya a nan shine menene dalilin waɗannan zanga-zangogi da kuma tarzoma da suke faruwa a ƙasar afirka ta kudu din a dubi na farko ana iya cewa abin da ya haifar da waɗannan zanga-zangogi da kuma waɗannan tarzoma din a halin yanzu ana iya cewa lamarin ya samo asalin sakamakon ɗaure shi tsohon shugaba jacob zuma wanda wannan shine asalin abin da ya haifar da shi wannan rikici rikicin inda magoya bayansa ke bukatan cewa lallai a sako musu shi wannan jagora nasu to wanda suke bayyana cewa babu wani laifin da kawai bai ta da kulli ne na siyasa ne ake masa kuma suna zargin shi shugaban kasa ko kuma mu'alala akalla wasu na kurkusa da shi da kokarin yin wannan bai ta da kulli da ake wa shi tsohon shugaba Jacob Zuma din to wannan dai shine ayin salon abin da ya haifar da wannan zanga-zanga a yanayi na farko to sai dai kuma idan aka duba kuma wani ta wani bangare kuma za a iya cewa akwai kuma wasu batutuwa na daban da suka addabi kasar tun da jimawa waɗanda kuma tun da jimawa masana da kuma masu hangen nesa sun ja kunne kan yiwuwan cewa waɗannan abubuwa da suka taru ɗin suna iya fashewa idan ko suka fashe to kuma haka ɗin zai iya haifar da wani yanayi da ko matsaloli da a halin yanzu suke faruwa a nan kasar ta Afirka ta Kudu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da suke ake ganin cewa sa daga cikin abin da daman ake zaton za su iya haifar da fitina a ƙasa din akwai batun karancin kudaden shiga da kuma wato rashin aikin yi da al'ummar ƙasar suke fuskanta musamman ma dai matasa wanda waɗannan abubuwa din ana ganin cewa daman suna nan ne kaman waɗansu kaman wata nakiya wanda aka riga da aka aje ta wanda kowane lokaci tana iya fashewa don haka ana ganin cewa waɗannan abubuwa din sa daga cikin abin da suka haifar da wannan rikici din ya zama jama'a suna fitowa sun ci gaba da bore da kuma satan kayayyaki na gwamnati da kuma na jama'a to amma amma abin da yake a fili abinda kuma ba za a iya musanta shi ba shine cewa hatta wannan batu na tura sojoji din wani lamari ne wanda gwamnatin da kuma shugaban kasan da ke fuskantar matsaloli sakamakon irin rarrabuwan kai da ake samu a tsakanin 'yan siyasa da kuma masu faɗi a ji na nan afirka ta kudu din ɗaya daga cikin irin wato rikicin da aka samu akwai irin yanayin wanda wasu jam'iyyu musamman waɗanda yake suke adawa da gwamnati suke ɗaukan matsaya na ƙin goya baya ga wato ƙoƙarin da gwamnati ke irin musamman batu na tura su waɗannan dakaru don haka koma menene yake faruwa koma menene dalili na wannan wannan zanga-zanga shin batun jacob zuma ɗin ne da kama shi da aka yi shin batun matsin tattalin arziki ne shin gazawa ne daga bangaren gwamnati ta na ƙin ɗaukan matakan suka dace shin da gangan ta yi hakan ba da gangan ta yi ba dukan wannan lamura koma dai me menene abin da babu kokonto ciki shine cewa wannan abin da ke faruwa halin yanzu a kasar afirka ta kudu ya zama ta babbar matsala da kuma kalubale na tsaro wanda shi shugaban kasar da kuma gwamnatinsa suke fuskanta tun bayan da ya zama shugaban kasa a shekara ta 2018 bayan ya kawar da shi tsohon shugaba zuma din wasu suna ganin cewa matakar ba dauki wasu matakan da suka da dace ba haka din zai ci gaba da dagula yanayin tattalin arziki na kasar wanda yake a halin yanzu yake cikin yanayi na tsanani musamman sakamakon wannan bala'i na annobar coronavirus ko kuma covid-19 da ya shafi kasa din wanda kuma ya lalata tattalin arzikin kasar nesa ba kusa ba to Allah dai ya kyauta masu rai da kama kawo kashe abinda za zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin na nake ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kawo ƙarshen abin da muke dauke da su baki daya a zangon shirinmu na wannan lokaci amma kafin bin kwana da ku Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara. Firaministan Labaran Sa'ad Hariri ya sanar a wannan Alhamis da yin watsi da shirin kafa gwamnati a kasar watanni tara bayan naɗin da aka yi masa. Matakin na Hariri na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da tsunduma a matsayin tattalin arziki mafi muni a tarihi. A naɗa Sa'ad Hariri ne a matsayin Firaminista a watan Oktoban bara sai dai ya kasa kafa gwamnati da za ta kai ga samawa kasar hanyoyin samun tallafin kasa da kasa da take matukar bukata a daidai wannan lokaci ƙungiyoyin gwagwarmayar palestinu sun yi tar da haɗaɗɗiyar daular larabawa kan buɗe ofishin jakadancinta a birnin tel aviv makonni kaɗan bayan kisan da isra'ila ta yi wa palestinawa sama da 120 a zirin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar hamas ta ce matakin na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya nuna ci gaba da goyon bayan laifukan da isra'ila ke ci gaba da aikatawa akan al'ummar falastinawa hamas ta ce haɗe da daular larabawa da sauran ƙasashen larabawan da suka kulla alaƙa da isra'ila nan ba da jimawa ba za su gano girman laifin da suka aikata buɗewar ofishin jakadancin na haɗe da daular larabawa a ran laraba ya zo ne makonni biyu bayan da isra'ilar ita ma ta buɗe nata ofishin jakadancin a birnin abu dhabi haɗaɗɗiyar larabawa da bahrain sun dawo da alakar ta su ta diplomasiya ne da isra'ila a watan disamban bara a yarjejeniyar da tsohon shugaban amurka donald trump ya kira da yarjejeniyar karni wacce kuma falastinawa suka yi watsi da ita tare da danganta ta da cin amana daga kasashen larabawan to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryar su daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi yasan Barka wanda ya fassara kuma karanta labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya